أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرم لذلك الله fada a wannan matsalacin الله zaka matsalacin Ubangiji

a darasin da ya gabata mun gama babi na biyu a yau kuma za mu tashi farkon babi na wanda yi masa ta ce da ma'ala ba da mauti mana babi ne wanda zai magana akan abin da ya wajaba akan yan uwan mamaci ko mutanen da suke a halarce a wajen mamaci bayan Allah ya yi wa shi wannan mamaci rasuwa bayan Allah ya yi masa rasuwa me ya kamata mutanen da suke a wajen aikata cikin wasu abubuwa da shari'a ta da da da yi ko kuma wasu abubuwa wanda ake yin su wanda suka saba da kuma nufin shari'a to shi ne kulla wannan babi domin ya kawo mana abubuwan da ya kamata a yi da kuma abubuwan da ya kamata a yi danta lamba ta goma sha bakwai ya ce fa'iza kaba idan ya cika wa aslama ruh aka cire ran nasa fa alaihim iddatu ashiya to akwai abubuwa waɗanda suke ko su ne suka wajaba akan yan uwan mamaci wato idan Allah ta'ala yau mahaifinar rasuwa zama an jare ran naka to waɗannan abubuwa da zai ambata su ne abubuwan da ya kamata mutane su koyo ba su dama sai lokacin da aka cire ran mutum sannan zai zama ya zama ya zama a matsayin mamaci ne to yace abu na farko da na biyu yace ayyuhu ayyuhu wa yad'u lahu Shi ne su mutanen da suke wajen na farko a rufe masa saboda kuma yadda za mu gani a cikin hadisin da zai zo dan Allah ya ala ya kira mutum idan sa zai zama abu da yake yana fuskantar inda wato yana fuskantar sama saboda zari da na yawa wannan al'adun mu ya ko kuma wani yin an zamu gama sun ce ne da sun ne na mutane saboda haka sai zama da cewa idan da ya zama abu saboda ya fi ran da aka zaro ya fi shi da kallo kamar da Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cikin hadisin da Imam Al-Albani zai kawo yace tun da idan zai zama abu dai shine sai a rufe wannan gidan wa yadda ulahu aidan sannan sai yi masa addu'a duk da yake lokaci ne da mutane suke cikin firgici da rudani da damuwa na rabuwa da wanda aka rabu da shi amma ana so mutane su kiyaye abubuwan da za su faɗa saboda mala'iku suna nan suna cewa amin akan duk abin da mutum ke faɗa a wannan lokaci mala'iku suna nan suna cewa Allah ya amsa sakamakon wannan shine ba a son mutum ya faɗi wani abu na mummunan lafazi ko na wato wanda zai ringa nuna ya shiga wasu ko ya yi asara ko kaza sai ya rayya addu'a mai kyau a ga wannan shi ma mutum ko a samu mala'iku su amsa da amin kuma ubangiji ya amsa yace da hadisi ummi salama saboda hadisin ummu salama Allah ya kara mata da qalat take da qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama idan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo wajen abu salama lokacin da abu salama Allah ya yi masa rasuwa lokacin da suke zaune ake zaune da shi gashi yana dab da lokacin da za a auren nasa saboda haka sai manzon Allah ya lokacin da nake wa Allah kiran da yake wa qad a basaru ganin ka ya zama a buɗe sakamakon zan ga ran na da aka zare to na idanun sun zama a buɗe sun tsaya a haka kamar da muka faɗa idan aka zare ya kuma kamar da zamu gani to wannan zai bar kai ganin ya tsaya a haka shi ne kun ga da za a yi ido ta shi ne sai ya doka a kuma da ku sai manzon Allah ya rike masa idanun nan na sallallahu alaihi wasallam kuma qala wannan sai yake inna ruha حقيقه في ليس اذا قبض اذا اتى في ليسي تبعه البصر في ذري وبيكي في نسوي لما لا تاخذ بذلك تسوء ما لم يكن بس يسوء مثلا بس اولا ما تسمي عنك بس ابو كرم اذا اذا قال يا ابو كرم يقول هذا وبد جنات من اهل في جنات من اهل لكن في الاول بعد في اخبار السوكا اخبار السوكا نمتوى السوكا نرى ابواب في اخبار هذا السوكا da aka fara wannan فقال في من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ترقيوا كاونا الدعاء هاتوا في الدعاء الخير ترقوا لله فتوت أبوه وأن لا تجاوبكم وأن abu wanda za ku faɗi shi wanda zai zama sakamakon ɓaci rai sun ka dinga cewa ita ko ina ma nuna mutu ko irin waɗannan abubuwa ko kuma shi ke nan lafiya na ya kare ko wasu abubuwa wanda inda ruwa da mamaci ne zai sa mutum ya faɗi to kar a faɗi wannan sai alheri to da in kana faɗin wannan ubangiji ya amsa su sai ya zama gasar naka sai ya kare sai zama mutum sai ya shiga mutum zai da yake tunanin zai shiga da shi yasa sai ake so mutum ya kokarin ya kansa to da mu duk da yake abu ne wanda yake mai so to ana so da mutum ya mallakar kansa a lokacin da ya zama yana cikin fushi kamar yadda zan Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa yake mai ƙarfi ba shi ne wanda yake da kafin tuwowa wanda in an yake faɗa da shi zai iya kada mutane shi ne wanda yake iya mallaka kansa a lokacin da shi zai hana kansa aikata wani abu wanda ya zama mummuna sakamakon wannan kashin sai shi wannan shi ne mai ƙarfi shi ne wanda zai zama an bata maka kaji hurjuma abubuwan da suka wani zai aikata mummuna a hukunci a zakadai ne sai a zakadai a kuma baka aikata komai ba to haka anan wajen ake so shi ma ba ba inkarin cewa abin da ciki ya same su ba amma dai sai ake su yi kokari su haɗe wannan kashin haɗe kurkicin da za su shiga da damuwar da za su shiga sai ya zama duk addu'ar da za su ta alkhairi me yasa fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun yake da mun hakika mala'iku suna cewa Allah ya amsa a cikin abubuwan da kuke faɗa duk abin da mutum zai faɗa na addu'a za su ce amin Allah ya amsa kun mafala da shi kenan tun da ya faɗa musu yi addu'a alkhairi da shi zai ya musu samfi ne zai addu'a zai a jiki a gano ce abubuwan da ya kamata a dinga yi na game da addu'a alkhairi din shi ne sai ce Allahumma fir li abi salama ya Allah ka gafarta wa abu salama ka yi masa tsari daga azaba ke ka ya zamana cewa ko da ya tsinci azaba din na ubangiji ka yafe masa وارفع درجته في المهديين فأوكك ka التنشر يجن باين باين فأولا كيروك لكي في سكة زمع كافرة أكن تفتن قرية لك في رأيوة سكة تسعة بإيمان سكة متقبات مدعين سكة كي درجة تسكة وأنا متعمين ka sanya shi ma idan ya zo lahira ya zama an ɗaukaka shi ko da ake sanya sai nasu ba a sanya su cikin bayan shi da suka suka da imani aqilihi ya ubangiji ka maye gurbinta cikin danginsa waɗanda suka rage a rayu ƴaƴansa abubuwan da ya bani ya ubangiji ka zama halifansa cikin su ya ubangiji ka maye gurbinsa ya zama yanzu da suka rabu da shi yanzu da ya mutu ana ganin wanda zai yi da ɗaukar ɗaukan ɗawainiya Allah ta'ala ya kiransa ubangiji sai ya kawo musu wani sarki sai zama na shine kuma yadda ake zuwa Allah ya kula da bayan irin waɗannan su a suna daga cikin addu'o'in da suka dace shine a roƙi ubangiji na ɗaukakin sarki ya ba su mafita abin da ake ganin shi yake yi yanzu da ya mutu ba wanda zai yi sai Allah ta'ala ya kawo wani mutum wani mutum zai ga lokacin da ya mutu da yana raye ma wani abin da yake yi to da ya mutu sai Allah ya kawo wanda zai yinka sai ka ga wani yaro yadda yake hidimar kurci wanda yake mamacin ma sai ya zama bayan saboda ubangiji na ɗaukakin sarki ya shiga lamarin dama an mutu ko wanda yake mahaifinka ko ɗanka ko waye don ya mutu ba shi ke rufe rayuwar mutum ta kare ba dan muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zamu ga gaba daya duk wanda ake gani shi ne wanda zai kula da shi ko a yi yanzu kun ga sun ga mun yaje shi sai ma ya kace na ce ta da tara da ta da ta shi sai ta rasu akan nasa shi ma ya rasu babban nasa shi ma ya rasu kowa da kowa yake don ubangiji ya nuna mana cewa don a nuna mana cewa ko da duk wanda ake ganin da ke shi ka babu duk ubangiji yana ɗaukaka matsayin ka kai ka duk inda za ka bi za ka yanzu ga shi ina ne maza Allah da jiba in dai matsayi ne babu saboda ubangiji shi ne ya ga daman zai kai duk mutanen da ake ganin su ne tsari sai ubangiji ya kai su dan a ga karfin ikonsa mutanen makaɗin da ya zama bakkar na su yake ba su kariya daga abubuwan da suke aikatawa sai aka ɗauke shi shi duk abin da za su ci gani da awon za ta ɗaya ko kuma zai koma ga Allah ko duk ba su iya kashe shi ba duk sai su yi abin da za su aka raba shi da gani ya koma garin da ba shi ne garin da na haihuwa ba ba shi ne inda ya so ya zauna ba mutanen garin ba shi ne a wajensa sai dai an samu masu imani ubangiji ya ɗauka garin nasa mutanen da suka koyi da gari suka zo suna roƙonsa suna cewa ai dan uwa ne mai girma dan dan uwa mai girma ana maka fadin to duk wannan ubangiji yi dan ya nuna mana cewa shi shi ne wanda yake rayawa shi shi yin duk wani gata da ake nema to da idan mutum Allah ya maka rasuwa sai yi addu'ar Allah ya mai maka gurbin abinda ahalinsa suka rasa واغفر لنا وله يا رب العالمين كي تغافر ثامنا دمو da iya ubangiji jalikai saboda kuma rayu ko da ba su mutu ba suna bukatar gafarar ubangiji madaukakin ita gafarar nan an samo ta ne daga abin da falfali da ake sawa shi ne daga nan aka samu gafara to idan aka ce ubangiji ya maka gafara yadda wannan abu kun kasa shi ana sa shi ne saboda ko da za a zo ana cikin yaki a dace ka kai ko a yi harbi ko a yi jifa wani abu ka samu sauki ka shi ma ake roƙon ubangiji ya kare ka daga azabar sa in ya sanya ka a cikin in ka tafi lahira wa sahlahu fi qabrihi ya ubangiji ka yalwata masa a cikin kabarinsa wa nawwir lahu kuma ka haskaka masa a cikin kabarin malamai suka ce wannan shine wato ni'imar da ake samu a cikin kabarin kenan kabarin ubangiji ya yalwata masa ya zama na cewa ba abin da ta maka shi ba ya zama zaman azaba kake ka samu haske a tsare ka daga duhun da za a samu a cikin kabari ina ga dama mun taɓa yin bayani a nan duk mutumin da Allah ta'ala ya kiransa cikin wannan kabarin idan mutum ya cika da imani zai zama masa wani wato wani waje da zai fara fuskantar ni'imomin da ubangiji zai maka tun yana za a nuna masa a ce ga gidan nan na gidan aljanna wanda yake tafi kuma wanda ya zama bai cika da imani ba tun daga nan jima zai gano mu zai biye kar jima za a ce masa to ga gidan na aljanna bayan saboda kaza da kaza da kai ga shi nan wannan shi ne gidanka bauta za a zo masa da aikinsa zai zo masa a mummunar sifa da yanayi mummuna ya ce masa wane ne kai ga ka ubangiji ya muna na halittar ka sai ai ni ne aikin nan naka wanda ka kasance kana yi mummuna a gidan duniya zan kasance tare da kai zai zauna da shi yana kurbi ta shi haka shi ma yi kirki aikin naka zai zo a kyakkyawa kuma shi ma ya tambaye shi cewa ne ne kai ga ubangiji ya kai ka halittar ka sai ce aiki ne aikin ba saboda haka dai to tun a cikin kabari mutum zai gane inda ya rufa tun a cikin kabari tun lokacin da aka binne yan uwa suka biya suka tafi daga lokacin nan mutum zai fara fuskantar shin ya cika da imani ko kuwa saboda haka dai to anan wannan addu'a ta manzon Allah ya koya yake to ita laya cikin wannan hadisi zamu ga abubuwa guda biyu su ne suka faru abu na farko an samu Abu Salama da Allah ya ɗauki ransa sai manzon Allah ya rufe idanuwan nasa malamin suka ce dalilin rufe ido a cikin bayanin manzon Allah na inna ruha idza qubida yabi'ul basar za a iya fahimtar cewa da yake ya ce karin idan aka ɗauki shi gani zai ji ma'ana za ka iya fahimta cewa wannan shi ne dalilin da ke sa ku bi idanuwa a buɗe shi ne saboda tsumbirin da gani tsumbirin da kallo shi ne zai zama idan yana buɗe sannan suka ce za kuma iya fahimtar cewa wannan shi ne dalilin da ya sa na rufe maka idan ma'ana tun da na ɗauki rai gani ne bi da kallo kuma mamacin ya riga ya mutu to idan ya zama abu da ba shi da amfani ko da ka shi ne sai na rufe dan ya zama idan nasa ya zama an rufe shi ba a bacci ya cigaba yin abin abin da ba shi da amfani ba أخرجه مسلم وأحمد إمام مسلم بإمام أحمد بن سلمة وأنا حديثي والبيهقي بإمام البيهقي وغيره من ذلك وسيكما أبن يتي أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه sai a rufe shi nan mamaci da tufafin da zai fitar da baki ɗayan jikinsa idan Allah ta'ala ya mutu da suwa din aka tabbatar ya rasu sai a zo da wani mayafi ko wani zani ko wani abu dai wanda za a rufe shi da shi saboda ya zama an kare shi da barin ganin mutane mutane idan Allah ya kira su yanayi yana wani abu yana iya faruwa wani yana iya canjawa daga wani yanayi da yake ciki saboda haka idan aka rufe shi da barin ganin mutane zai zama an sutunta shi an kare shi yasa ba a so ya zama ko da ganin mamaci da ake zuwa yi abu da idan ba kowane ake duk wanda ya zo ko mutum ɗari nawa ne za su zo su ne ba a'a sai mutanen da suke da alaƙa da su mutanen da suke da wata alaƙa ta kusanci ko wani abu makamancin haka su ne saboda su ne mutanen da duk abin da za su gani za su kusurta za su koyi ba za su kasance da labari na abin da suka gani game da wannan mamaci ba kuma da muka ta faɗa shi yasa ake so ko da wanka ma sai zama wani mutum ne da cikin mutanen da yake amintacci wanda ake ganin duk abin da zai gani na ne zai koyi بحديث عائشة رضي الله عنها قبل حديث أمنا عائشة أن قال مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي حديث من ذن الله صلى الله عليه وسلم بكتن بيوكات سبية أن لتقيت ببرد دميا في حبرة واللي يسلي أدو ولم nau'i ne na tufafin da mutanen yaman suke sawa shi kuma akwai ado a jikinsa wannan sai yake nuna cewa a ba dole ne sai abin da yake ba bai a jikinsa ba dan ma wannan yana da cikin babu da manzon Allah yake son sa shi a lokacin rayuwarsa irin waɗannan kayan to sai zamanin tun da an ce da gani a kansa ake ko a ko kowane irin abu za a iya rage tsaye na ne likabarin dai shine ake so ya zama an yi maka da wannan farin ciki amma abin da zai zo a bayansa wannan ba ba ba ba a kan ce mutane an ce dole sai ga abin da ba su faka ba أخرجه الشيخاني إمام البخاري ومسلم ثم كتب أن حديث في صحيحيهما السلطيهما والبيهقي إمام البيهقي وغيره da wani ko da haka ana mun fahimci cewa idan mamaci ya rasu tun kafin a zo lokacin da za a yi masa sutura ana so za a rike shi sai abu na hudu ya ce wa hada zai ghairi mata wannan za a yi shi ne ga wanda ya mutu ba a matsayin mai sanye da ikirami ba wanda ya mutu a matsayin yana sanye da ikirami zai yana aikin haji ko yana kumara to wannan ba za a yi masa irin haka ba ya ce to wannan wanda ya zama ya yi mutuwa sai da gobe baya sanye da irami bi iramin fa yake fa ammal muhdin amma wanda ya harama yake sanye da irami fa innahu la yughatta ra'suhu fi haqiqa shi ba za a rufe kansa ba wa wajhuhu da kuma fuskarsa kamar yadda yake lokacin da yake rayuwa ai idan kana sanye da iramin ba za ka rufe kanka ba to shine a bayan ta mutu ma za a mu'amalanci ka da irin wannan mu'amala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum za a tafi shi ne akan abin da ya mutu akan sa shi ma za a tafi shi yana sanye da irani yi harama yana yin talbiya yana da bai Allahumma labbaik to shi yasa sai zama ko bayan ya mutu ma za a yi masa wannan mu'amala kace li hadith ibn yace li hadith ibn Abbas saboda hadithin Abdullah ibn Abbas Allah ya tsara miki yadda kala yake baina ma rajulun waqifun bi arafa yace a lokacin da wani mutum yake tsaye a filin arafa kun ga a daidai lokaci wanda ake sanye da iyali yace id waqa'a arwahidatihi fa waqafatu aw fa as'afathu sai ya fado daga kan dabbar da yake kai da ya fado kuma sai ta karya masa da ya fado sai wuyan da ya kenan da haka ta faru kun ga zai zama ya mutu me za a yi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ighsiluhu bima'in wa sidrin wanke shi da ruwa da kuma bagaruwa ita amfanin ta shine saboda za ta taimaka wajen tsaftace jiki kamar yanzu ne a amfani da sabulu shi da a wanke shi da ruwa da kuma bagaruwan nan ba bagaruwa ba kai magariya magariya da magariya ita bagaruwa kun ga ba abin da magariya a wanke su da ruwa da kuma magarya shi ne muka fi amfani da shi ne kamar kamar sabulu ne a yanzu kun ga zai taimaka wajen a tsaftace jikin mamaci kuma an tashi ba za a sa hannu kai tsaye hannu kai rinka saka jikin mamacin ba a samu wani abu wani ɗan yanki a ɗaure a hannu sai a sa a rinka gogawa shi ne abin da ya fi dacewa to yace da idan yace ai masa wannan sai yace wa kafiluhu fi sawbayni wa fi riwayatin fi sawbayni ku yi masa da kafa cikin tufafi biyu a wata ruwa yake cikin tufafin na guda biyu nasa waɗanda yake sanye da suna na da wanda ya daura da wanda ya yafa dama da su ake ake yin wato ihrami lokacin da mutum zai shiga ihrami su ne zai saka to sai suka yi masa kafanin da wannan wala tuhannibuhu wa fi riwayatin wala tuqayyibuhu yake kar ku sanna masa turare kar a sa masa turare saboda mai sanye da ihrami ba zai sa turare ba wala tukhammiru ra'sahu kada kuma ku rufe kansa wala wajhahu kuma kar ku rufe fuskarsa da shine mu'allif sai shine dalilin da yasa yake mana abin da ya gabata na abin da yake a rufe kansa a kaza a kaza duk abin za a yi ne ga wanda ba mai irami shi kuma ga yin muka ba za a rufe kansa ba ba za a rufe fuskarka ba فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يجد من حديث رانا القيامة لا أتاتيك لنا يمتنبيا saboda akan haka ya wannan abin da yake nuna mana mutumin da ya yana karɓan Allah shi ma ba ta za a tafi gobe da manzo Allah ya gaya mana ya ga mutane a cikin wuta ana musu azaba wani mutum yana ta doka wa kansa bakami wani mutumin yana ta fatowa daga sama duk da yi shine ta haka suka mutu to da haka za a tashe su a haka zai zama wannan nau'i ne na hukuma gare yin cewa abin da suka yi ba daidai ba wannan zai sa mu dage daidai gwargwado wajen mu tabbata akan ayyukan da kai ne saboda mun san da zamu yi ba ko Allah zai dauki mu muna aikata aikin kwarai kuma kamar da muka faɗa wannan yana daga cikin ribar da mutane za su ci na koyon mutu lokacin mutuwa da aka yi an koyi mana lokacin da za mu mutu ba mu san yaushe wani yau ne yanzu ne an yi ne duk ba mu san me zai faru ba sai mu ta kokari mu rinda aikin alkhairi yadda koma daji da lokacin mutuwa da muna aiki saboda ba dole ne sai mutum ya yi ciwo ba wani mutum wani zai ce maka ɗazu ba na gani da za a ce kaza kuma da shi yana أخرجه الشيخاني إمام البخاري ومسلم بن سد وأن حديثي في صحيحيهما في صحيحه وأبو نعيم لكما أبو نعيم في المستخرج والبيهقي لكما إمام البيهقي وليست الزيادة عند البخاري أما وأن قال بايا تكن صحيح البخاري ونام إمام البخاري بيتكدس بها ƙarin shi ne wanda ya sanya ta a cikin baka guda biyu wala wani abu da kuma fuskarsa ya ce imam bukari bai kawo ta ba sai kuma abu na gaba ya ce an yi ajjilu bi tabyizi a yi gaggawa wajen shirya shi wajen yi masa wanka da yi masa kafani wa ikhrajihi da kuma fito da shi ma'ana a fitar da shi domin aje a kai shi idan ba na mutuwa amma idan an tabbatar da mutuwar ta mutuwar ta bayyana kar a yi gaggawa mutum da yi ba a je a sanya shi a cikin kabari a idan aka ji mutuwar ta bayyana an tabbatar ya mutu shi ne sai a yi haka wannan ko ga ba da yin dan an tuntuɓi misali mutane da suke wajen ba wanda ya taɓa ganin an mutuwa a cikin sani ba to an tuntuɓi wanda ake ganin yana da sani ko da ba da ba ne ana ganin amma dai ya saba da harkokin rasuwa in kuma an rasa a tuntuɓi likitoci duk saboda akwai wanda zai yin dogon suma wani zai iya dogon suma ya kyau lokuta sosai kuma bai mutu ba alhamdulillah لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فهو حديث أبو هريرة أن قال مثل الله والذي يجد من كان وكما الله صلى الله عليه وسلم يتي أسرعوا بالجنازة في جزاوة جنازة معناه إذا كنت في جزاوة وبين شريعة kamar yadda an bato ya gabata to sai yake alhadith mana hadisin yana da saura ba iya wannan abin ya faɗa ba wanda ya ci bi tamamihi fil fasli zai zo a cikinsa a cikin fasali na arba'in da bakwai ma'ana yanzu nan ya gutsuro mana iya inda muke bukata ne da aka ce asli ogil janaza sannan kuma yana so ya yi wani ɗan ƙarin haske a game da yin gaggawa da gawa a lokacin da Allah ta'ala ya masa rasuwa to shine sai ya ce to wa babi a cikin wannan babin da yake magana akan yin gaggawa da shirya mamaci idan Allah ya masa rasuwa hadisani akwai hadisai guda biyu akharani wasu na daban ban da wannan asrahu min hala wanda bayanin su ya fi wannan fitowa sarari kuma sai dai su hadisan guda biyu da insani masu rauni ne ma sai muka أعرضنا عنه ما kai ga في ana ba بمحمد شيخ ba saboda yana so abu hadisan da zai kawo ya zama ba masu rauni bane shi ta sai zama wadannan bai kawo su ba amma kuma yanzu zai kawo mana su sai mana bayanin raunin da yake cikin su da mutum idan ya ji an ce suna da raunin ya san me ake yi saboda irin wannan tasiri ne abin yake yi a kansa saboda shi ya fi ba da himma a bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi to shi yasa sai a ga in ya fara bayani a ilimin hadisi sai a kamar ya kawwala saboda shi ne abin da ya fi sabawa da shi tare da cewa ba shi ne nufin yin bayani a littafin ba to shi ne ce to amma hadithul awwal amma hadisi na farko cikin biyun nan wanda yake suna magana akan sha'anin yin gaggawa da gawa sannan kuma yake sun kuma wannan wanda ke tare da mu da bayanin sarari amma kuma yake suna da rauni yake to na farkon su shine bahuwa shine Ali ibn Umar marfu'an an karbo daga abdullahi dan kuma wanda yake hadisi ne marfu'i wa lafzuhu lafzun tasiri ma mata ahadukum idan dayan ku ya mutu fala tahbisu kar ku tsare mana ku yi gaggawar shirya shi da kai shi zuwa ga makwancinsa ya ce kakku tsare shi to wa asri'u bihi ila qabri ku yi gaggawa da shi zuwa kabarinsa yadda zai zama nan da nan an yi yadda za a yi an shirya shi an yi masa abin da za a yi an je an kai shi wanda yuqra inda ra'sihi bi fatihati al-baqara yace to a bangaren kansa sai a karanta masa farkon mabudin suratul baqara wa inda rijlaihi bi khatimatiha a bangaren kafafuwansa kuma sai a karanta masa karshen suratul baqara wannan shine abin na farko amma wanda yake mana mai rauni to ne zai mana bayani da abin da ya same isnadin nasu har ya zama mai rauni na farko yake akwai da tabarani fi mu'adhan imam tabarani ya mutar da shi cikin al-mu'adhan al-kabir wal qallal da kuma al-imam al-qallal fi al-qira'ah inda al-qubur in sabin sa al inda al ta hanyar wa suka fitar da shi min tariqi yahya ibn abdullah ibn dhahhab al ta hanyar wanda ake kiransa da suna yahya dan abdullahi dan bahar al-babuliki shi din yace haddathana ayyub ibn nuhayk al-khuldi az-zuhri yace ayyub ibn ibn nuhayk al-khuldi az-zuhri ya ba shi labari maula ali sa'd bin abi waqqas barad rabbawan ali sa'd bin abi waqqas qala yace sami'tu عطاء بن ابي رباح المكي نادي عطاء mutumin garin makka yake cewa qala sami'tu ibn umar yace ya ji abdullahi dan umar qala abdullahi dan umar yace fa zakarahu fi amma wannan hadisi ma'ana kenan wannan shine silsilar da hadisin yazo mazajen da suke cikin hadisin kowa ga sunansa ga daga wanda yake har zuwa kan abdullahi dan umar to yanzu tunda ya kawo mana to shine zai da ya wani ne mai matsala a cikin mazajen hadisi قلت yace to sai nace wa hada sanadun da'ifun jiddan wannan sanadin yana da rauni sosai idan an dubi mazajen walahu illatan yana da illa guda biyu al al'ula ta farko albabulusi shine yahya ibn abdullah ibn dhahhak albabulusi din nan shi wannan din da'ifun yana da rauni kama qala al-hafiz kamar yadda al-hafiz ibn hajar kenan ya ambata fi taqrib al-kitabun ta taqrib al-tahdid da ya tashi ibn hajar ya ce wannan yahya din nan ibn abdullah albabulusi yake yana da rauni tunda yana da rauni kun ga hadisi ya samu rauni kenan yace wannan illa ta farko ce asaniya illa ta biyu kuma sai uhu shine malamin shi yahya din nan wane ne malamin nasa shine ayyub ibn muhayyib yace fa innahu ashaddu ba'fan min yace shi ya ma fi dalibin nasa rauni ba'afahu abu hatim yace shi kuma wanda yake yana da rauni shine abu hatim wa da kuma wani sa wa qala shi kuma azdina yace madrukun madrukul hadith ne shi ma yace shi وقال أبو زرعة يتشكوا أبو زرعة ما يكي منكر الحديث حديث منكرين to da aka kun wannan malamai mutum uku sun raunata shi wannan malamin a yahya dinnan wato ayyu shi kuma yahya dinnan shi kuma alhafiz ibn hajar ya raunata a dalilin wannan sai ya zama hadisin yana da rauni shi ne yasa bai kawo shi yayin shiru ba sai ya taƙaitu da kawo mana hadisin abu hurairah to sai ce wa saqa al-hafiz fil lisan yace al-hafiz ibn hajar ya ambace shi a cikin al-lisan shine lisanul mizan kenan ya kawo hadisan akara wani hadisin zahiran nakara wanda ke shi bangaren da hadisin ya zama munkari ya zama wato abin inkari a bayyane shi min ya ibn abdullah ta hanyar shi wannan dai bawan Allah ya ibn abdullah حدثنا أيوب يتي ما لم الناس أيوب وإن يباس بابالي عن مجاهد بن مجاهد عن ابن عمر بن عبد الله بن عمر مرفوع يتي ثم قال بيكا وسيتي ويحيى ضعيف بيت يحيى من بأتي جني ينا دعوني kunga sai zamana cewa ibnu hajar din bayan ya kawo da kansa sai ya faɗi raunin yahya din nan yace ce nahu la yahtamilu hadha yace sai dai ko ba zai dauki haka ba za mu gani ne abinda a shekh albani zai isara da maganan nan ta sabo faɗa da yake yi to sai ce mana fa iza arabta hada idan ka san haka fal ajabu min al hafiz yace to abin mamaki da biki al hafiz ibn hajar din kenan haythu qala fil fath a lokacin da ya faɗa cikin littafin fath da fath bari sai hadith al tabarani al sunan din da imam al tabarani ya fitar da shi hada wannan din kenan yace isnadu hasan isnadin kutubtawani kuma ga an samu mutane guda biyu masu rauni a cikin sa to shi ne da abin da suka ran da sun mu ya hakani da haka yace to wa naqalahu anhu shaukani imam shaukani ma ya naqalto wannan daga gare shi shi ibn hajar din kenan fi nail al-awtar a cikin littafin nail al-awtar wa aqarrahu kuma ya tabbatar da shi akan haka wa amma al-haythami amma shi kuma al-haythami fa qala fil majma' ya faɗa cikin littafin sa majma'u al-zawaid wa manba'u al-fawaid يكي جوار رواه الطبراني في الكبير إمام الطبراني هو في المعجم الكبير وفيه يحيى بن عبد الله أسنس أخي يحيى بن عبد الله البابلسي وهو ضعيف يكي أما في يحيى لم يروني أي أقول متعارف بيان مجيء مثل يا كاو زم تيجي بدك تيجي أدنى زمان من كرنت هذا بعدنا وفاته أن فيه أيوب يكتب أما shi ya alhaitami kenan abin da ya kubace masa shine bai an yi bayani ba akan ayyub din nan ayyub ibn hayy wa huwa sharrun min kama wanda yake yafi ɗalibin nasa rauni kamar yadda bayani ya gabata wannan shine hadisi na farko abinda za mu gani shine hadisi ne mai rauni kamar yadda muka ji ga shi ya ga mana mutane guda biyu daga cikin masu rauni da kuma bayanin da malamai suka yi akan shi ba bai kawo shi ba ko da mutum zai ci karo da shi ya ce to ya akai ba ba a ce bai kawo shi ba daman ba zai zama a ce duka hadisan duniya sai ya kawo shi ba na ɗaya ke na biyu akwai hadisi da zai zama ya san shi amma dalilin kawo shi saboda wani rauni da yake gani kamar wannan saboda haka wannan hadisi mun ga yana da rauni kenan to sai ce wa ambal hadith sani amma hadisi na biyu fa huwa an Husayn ibn Wahwah ya zo ne daga Al-Husayn ibn Wahwah yace anna anna Talha ibn al-Bara marida yace hakika Talha dan gidan albara ya yi rashin lafiya fa atahu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya'uduhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je dan duba shi dama kamar da muka yi karanta a baya ko muka yi bayani lalla yana zuwa dubiyar marasa lafiya babu ruwansa ba sai mai kuɗi ba ko mai mulki ko kaza ko wani mutumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa ya duba shi wani yana daga cikin kyawawan abubuwan da muka watsar da su a yanzu zamanin nan kin za ka je irin wannan sai ya zama mai ne kuma in ya zama mai mulki ko wani shahararren ne ko ne za a dinga masa irin wannan amma in dai bawan Allah ne aka ba shi da wani abu na kawar duniya sai ka ga mutane ba ruwan su da shi fa qala sai yace inni la ara talhata illa qad hadatha bihi al-maut yace ba na ganin komai tare da talhatu ɗinnan din nan fa a ce cewa fa mutuwa ta zo maka fa azinuni bihi hatta ushidahu fa usalli alayhi yace to shikenan ku sanar da ni game da shi ta yadda zan samu in halarce shi in masa sallah wa kuma ku gaggauta ku gaggauta da shi mana ai maza maza a shirya shi a je a kai shi fa innahu domin hakika shi la yanbaghi li jifati muslim baya kamata ga gawar musulmi an tuhbata baina zahrani ahli a tsare ta a cikin ahalinsa a kai shi domin a kai shi zuwa makancinsa wannan shine hadisi na biyu sai ce to shi kuma akhrajahu abu da'ud imam abu da'ud ya fitar da shi wal bayhaqi da imam al bayhaqi wa fihi urwa a cikin isnadin sa akwai urwa wa yuqalu azra wasu kuma suka ce sunan sa azra ibnu sa'id al ansari an abihi daga mahaifinsa shine sa'id al ansari wa kilahuma da shi dan da mahaifin majhulun majhulai ne su ba sanannu bane kama qala al hafiz fi at taqrib kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa cikin tafribul tahdid yace to tunda yanzu ga su an samu majhulai ne kun san saboda duk wannan fa ana kawo shi ne saboda a bawa zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya in an samu yanayi an samu mutane da yawa wanda suka yi ta kawo abubuwa cikin tarihi da kuma cikin hadisan to ta yaya za a tantance shine ta hanyar bibiya wane ne ya faɗa kai a matsayin na eh, ɗalibi a wajen wa kai shi ma wajen wa yake shi ma haka haka kuma kowanne ke abinci a biya sa sannan su nawa ne suka biyo daga malamin su shi ma malamin shi da wa suka ji daga nasu malamin duk dan bawa rumfan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya to shi ne yasa ake ta wannan dauki ba da duk duk dan ga an tabbatar da cewa abin da aka faɗa lalle ya inganta zuwa kan manzon Allah ba a samu wani mutum mai rauni ba amma ka samu mutum yana da raunin hadda kun ga zai iya wa ya manta ya tsari ko ya rinji aka samu mutum ba shi da adalci a mu'amalarsa da mutane ya ji wannan ne da ya adalci a cikin rawaitowa aka haka duk waɗannan su ne dalilan haka nan aka samu mutumin da ba a sani ba kamar wannan da kun ga ba a da sani da kai ya kake ba za a amince maka kawo zancen manzon Allah ba ko bukatar a sallah fiyayye ne kai ko kuwa menene matsalarka menene abin da waɗanda suka san ka suka faɗa a kanka to shine waɗannan gaɗa da mahaifin dukkan su ba a san su ba majhulai ne كما قال الحاكم في التقريب كما يدعى الحافظ ابن حجر يقرأ في تقريب التهذيب يتي ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة يتي كما سنن حقيقة كفه الجاه ده حديث أبو هريرة على ما ذكرنا أتكن أبن دمك أنبتا معنا نتي وأنا مجنى لي أكل أجزء تادا mamaci sawa'un bangaren shirya shine ko bangaren kai shi to shi ne ke so ya bayani yake inna ma huwa bina'an ala anna al-murada bi asri'u al-isra'u bi to hakika ana gina shi ne akan cewa abinda yake nufi da cewa ku yi gaggawa ma'ana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ku yi gaggawa al-isra'u bi tajhiziha shine yin gaggawa wajen shirya ita wannan gawa din wa amma ala al-qawli bi anna al-murada yace amma idan mun dauki zancen da ake cewa abinda ake nufi da asri'u shine al-isra'u bi hamliha ila qabriha mana ai gaggawa wajen daukar su a kai shi kabari fala yatimmu al-istidlal bihi to kafa hujja da wannan hadisin akan wannan ba zai cika ba mana in dai aka ce maganar da manzon Allah ya faɗa da yace ai gaggawa da gawa ana nufin cewa yana nufin ai maza maza a je a kai ta shi sai ce to ba zai aka hujja da wannan hadisin da akan wannan zancen ba me yasa shi yana ganin abin da ake nufi shine ku yi gaggawa don shirya mana zama an yi masa wanka an masa sutura da sauransu shi dai ke ganin babu wata munasaba a cikin da suke nuna yana nufin ku gawa da kai shi amma an samu kuma malaman da suke ganin ana nufin cewa a yi maza maza a kai shi ne saboda ya maza maza in alkhairi zai samu waje samu alkhairi kuma ta in sharri ne shi yake tare da shi mutane ka rabu da karin nasa yake to wa hadal qawl huwa alladhi istabharahu al-qurtubi wannan bayanin na cewa a yi gaggawa a ji a kai shi wannan shine abin da imam al-qurtubi ya fitar da shi sunna nawawi sannan sai kuma imam nawawi wa qawwa al-hafiz al-qawl al-awwal amma al-hafiz ibn hajar shi ya karfafa ce na farko na cewa ana nufin cewa shine a yi gaggawa da shi wajen shirya shi yace ma'ana shi wannan zancen na ai gaggawa da shi wajen kai shi shine abinda da Al-Qurtubi da Imam An-Nawawi suka ba shi kuma Ibn Hajar ya tafi akan cewa ana nufin cewa ai gaggawan shari'a shi da ai gaggawa kai shi yace bil hadithain saboda hadisan nan guda biyu alladaini waɗanda takallamna anhuma muka yi magana akan su anifan dazu wala yakhfa ma fihi amma abin da yake cikin su na rauni baya buya ga mutane saboda haka dai yanzu anan abin da zamu gashi shi wannan ba matsala ce da malamai suka haɗu akan cewa lalle ana nufin cewa abu ɗaya ba a'a sun yi saɓani wasu suna ganin a gaggawa da shirya shi ne abin da abin ke yi wasu suna ganin a gaggawa da shirya wanda yake in dai akwai damar da za a je a kai shin babu babu cin karo da juna sai dai wajen kafa hujja da wannan hadisin shine shi abin da shi Albani yake ganin ba zai ba wa hunaka hadithun thalith yace to akwai wani hadisin shi ma na uku wahuwa huwa mashhurun jiddan bainal amma yace hadisin ya shahara sosai a cikin gama garin mutane wahuwa shine ikramul mayyiti dafnuhu karrama da girmama mamaci shine binne shi yace wahuwa la asla lahu wannan hadisin ba su da asali kama fil maqasid al hasana kamar yadda yazo a cikin littafin al maqasid al hasana li na al imam al saboda haka to daga nan ya gama bayani shi yana ganin a gaggawa wajen shirya shi kenan zai fa'idanta cewa daga cikin abubuwan da mutanen da suke da alaka da mamaci za su yi akwai cewa a yi maza maza a yi maza wanka a shirya shi idan da zama da za a kai shi to in babu dama sai dare ya yi akwai abubuwan da ake tunanin abubuwan ke a makabarta da sauransu to sai mu fa'idanci da cewa ba za a ajiye a cikin gobe da safe za a yi wanka ba sai a masa wanka a yi masa sutura tun yau sai ajiye gobe da safe shi ke nan sai a ɗauke shi a je a kai shi wannan shine ƙa'idar bambancin zancen nasu ke nan kuka na ce to gaba ta gaba ce an yadfanuhu fil baladi labi ma fi su binne shi a garin da ya mutu shi yana garin ba sai an dinga ɗaukar mutum daga wani garin an kai shi wani garin ba sai mutum ya mutu a Kano dan uwansa a Kaduna shi kun ga abin da yake Kano duk abin da yake kaduna na musulunci akwai shi a kan ba abinda abin da kake tsoro kake kila a cikin sallah kake kila kaza duk abin da zai faru zai iya faruwa to shi sai yake ganin kawai abin ne shi a kan ya mutu abin ne shi a kaduna ne ba sai an kai shi wani gari ba wala yanquluhu ila ghaibi kar su dauke shi su kai shi zuwa ga wani garin da ya mutu a ciki saboda me li'annahu yunafil isra'a al-ma'mura bihi saboda yana kore gaggawar da aka yi umarni da ita في حديث أبي هريرة المتقدم cikin hadisin Abu Huraira wanda ya gabata shine da aka ce bil janaza saboda haka sai yake ganin haka kuma kenan ashe shi ma ba shi da damuwa da bayanin da ya kawo wani cewa shine abinda wasu daga cikin malaman suka tuba akai ni cewa ana nufin a gaggawa shirya shi da kai shi ma yana ganin za a yi gaggawa kai wasu sai dai menene shi da matsalarsa da yake gani yana ganin ba za a kafa hujja da shi wannan hadisin da yake tare da mu ba shi ne amma shi ma yana ganin za a yi gaggawa kawai dalili akan yin gaggawa a kan haskaka ina fatan mun gane da shi za a nan sai ke ganin cewa idan aka ce za a zauna a kai shi a wata dauke suke da wani gari zuwa wani gari su zama an yi gaggawa ba na to ne sai ce wa nahwuhu da makamancinsa حديث Jabir bin عبد الله Jabir جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ألا يقال مسيدا قال يكي لما كان Yau uhudin lokacin da ranar yakin uhud ta zo aka yaƙi, duk abin da zai faru ya faru aka samu waɗanda suka yi shahada sai ce to humila alqatla liyudfanu bil baqiya sai aka ɗauki waɗanda suka yi shahada daga cikin musulmai aka ɗauke su domin a je a kai su makabartar baqiya abin ne su alhan fanada munadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ɗan shelar manzon Allah ana wanda ake umarta sai je ya kira ya sanar da mutane sako sai ya zo ya kira yace inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya'murukum yana rantsar ku an tattalu da ku binne alqatla mamatan kenan fi mazabi'ihim inda suka mutu ma'ana ku binne shahidai wanda suka yi shahada a wajen wannan jami'i a nan inda aka yi kar a ɗauke su a kai su wani waje ba'da ma حملت أمي أبي وخالي عديلين وفي رواية عادلتهما يشي bayan wato ainihin mahaifiyata ta ɗauki mahaifina da kuma ɗan uwanta ta ɗauke su ta ƙara aka samu dabba sai aka misali yanzu a ce wannan littafin namu ko mu ce wannan shine dabba sai a yi musu haka ai mutaka ɗaya ya ɗaya yayo nan ɗaya yayo nan shi ne addini ne ta gini ta suna tafiya a gefen ita dabba yawwa kamar yadda ake yi mangala kun ga zai zama tararwa su shi ma sai aka yi tsarin mangala da su amfanin haka shine kun ga sai dabba guda ɗaya ta isa ba sai an ɗauki guda biyu a ƙara yi biyu ko a ɗora su akan ɗaya ko ba sai an ɗora ɗaya akan ɗaya ba shine fa'ida sai ta yi musu wannan tsarin haka shine adilai ma'ana ta daidaita kowanne yana jefan dabba shine yace a wata riwayar kuma aka ce hadi da ta kuma tana mai daidaita su ala nadihin akan ita dabba ta to me ya faru me za ta yi li tadfinahu fil bakwai? dan ta je ta binne su a makabartar bakwai? to amma ga shi yanzu mai kira ya ce a binne kowa don Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni mai kira ya zo ya kira ya ce kowa a binne shi a inda ya mutu shikenan me zai faru faruddu saboda haka shi shi kenan a dawo kowa da zai ya ɗauki ɗan uwansa zai kai shi inda zai kai shi ya dawo da shi domin a zo a binne shi a وفي رواية قال أو في رواية كيف فرجعناهما مع القتلى حيث قتل sai muka dawo da su tare da sauran shahidan a inda suka yi shahada shi ke nan sai aka dawo da su domin suka umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud kuma suna nan a wannan wajen wanda mutane suka je ibada ana nuna musu a cikin gaban kabartar shuhada wa wanda suka yi shahada a yakin Uhud saboda an hana a ɗauko su a kawo su makabartar basira sai aka basu a nan wajen su zama yana da cikin wuraren da mutane suke ziyarta idan an je ibada to abin da zamu ga ta da shi a nan wajen shine shi abin da Sheikh Albani ya ya yi istinbabi da su wannan hadisi shine kar a ɗauki mamaci daga wani wajen kai shi wani wajen mun ga shi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kar ku dauke su daga nan inda suka shahada ku ce za ku kai su wani wajen wannan zai ku zuwa da aiki kuma ku yi maza maza sun yi shahada ku maza maza ku don ya sadar su fara yin zuwa daga cikin ganimomin da ubangiji na ɗaukacin sarki ya mutu tani wannan ne shi abin da yake fa'idantuwa da shi shi sa ya kawo mana wannan yace to akhrajahu ashabu sunan al-arba'a ashabu sunan al-arba'a sun fitar da wannan hadisi wa hibban da kuma ibn hibban fi sahihi a cikin sahihi wa riwayat al-ukhra lahu da kuma wata riwayar ita ma dai ta ibn hibban din da ya wa ahmad da kuma al-imam ahmad والبيهقي لإمام البيهقي بإسناد صحيح لإسناد الشكاوى وقال الترمذي في إمام الترمذي يأتي حديث حسن صحيح حديث للشكاوى إن الكشف والزيادة لأحمد ƙarin kuma yana cikin wato riwayar da Imamu Ahmad ya fitar da shi shi ne kamar da muka ambata in yi ce yayi yana nufin abin da aka sanya shi a cikin baka biyu wasu ziyadatu li Ahmad fi ƙarin to Ahmad da a wata riwayar يأتي لفظها في المسألة لفظ تجد أسكن مسألة كثمانين ولذلك يجب أقولها فقالت عائشة سنية ما نائشة أن الأرمة يتاتي لما مات أقل لها لوك سنة ليس جسمي وانت ألا يمت رسوها بوادي الحبشة أو وجن أتي كلا وادي الحبشة فحمل من مكان جاءت أو تيجي لقوة من وجه ولكي أتفعل شيء في ma ajidu fi nafsi babu wani abu da nake ji a raina aw ni ko yake bata min rai fi nafsi a cikin raina illa anni sai dai haƙiƙa ni wajidtu annabi na so a ce ina ma dai shi kana dukina fi makani an binne shi a inda ya rasu kun ga shi ma'ana ba zo aka ɗauke shi daga nan a kai shi kan ba shi kuma kamar abin da ya gabata kenan na su waɗanda suka yi shahada a yakin mutu da aka shekara ɗauke su akwai kai su makabarta ta tafiya shi ne dukkan wannan suna nuna abin da mutum inda Allah ya kira shi ne abin da yake akhrajahu al bi sanadin sahih ya fitar da wannan hadisi da wato isnadi wanda yake ingantacce amma kamar da muka faɗa an a ce wata kila ya mutu a garin da ba yi abin da shi ba wata kila a ce tsarin Najeriya in ka mutu a cikin kai wa ɗan Najeriya ba ne sai dai ɗan uwan ka ɗauke ka kai ka garin ka ga mutum ba su da iko a ko kuma a ce misali ana tunanin babu musulmin ma da za su iya masa sirar da ta dace wanda kana su je masa sallah ko ta da shi ko abin ne shi duk irin wani abin tsoro da ake yi wanda zai iya cin karo da manufofin shari'a to shi kenan idan irin haka ta faru sai a kai mutum da yake shi ne garin nasu saboda ita larura ce ad-darurat tudihul mahdurat ita larura tana halatta haram shi ne ka'idar kenan وقال النووي في الأذكار ما من يفعل الأذكار يتي وإذا أوصى idan mutum ya yi wasiki bi an yi kwala ila baladin akara da cewa a ɗauke shi a kai shi wani garin na daban mana inda ba a nemi mutu ba la tunaffadu wasiyatahu la tunaffadu wasiyatahu ba za a zartar da wasiyar nan ne ba shikenan ya ce idan na mutu a Kano a ɗauke ni a kai ni Kaduna misali sai Imam Nawawi ya ce ba za a zartar da wannan wasiyar ba ba za a aikata abin da ya faɗa ba me yasa yace fa innan naqla haramun ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar yace domin hakika dauke shi daga wani garin akai shi wani garin shi a wajen Imam Nawawi yace haramun a bisa matafiya wadda take ingantacciya al-mukhtar wanda aka zaba alladhi qala al-aktharun wanda da yawa daga cikin malamai suka faɗa wa sarraha bihi al-muhaqqiqun masu tantancewa suka bayyana da ambato da shi ma'ana dai kun ga shi a wajen Imam Nawawi aka dauke shi an aka wani garin an yi ne amma kuma a cikin bayani na ba sai nuna akwai waɗanda suka saba wanda su suke ganin daga cikin malamai suna ganin an ɗauke shi an kai shi ba a yi in aka ce ya zama haramun ma nan kuka ɗauke shi kun yi za ku samu zunubi ke to sai suke ganin akwai wasu su wanda su ba sa ganin an ɗauke shi an kai shi an yi jini sai dai an yi abin da ba shi ne ba ina fatan mun gane abin da ya fi shi ne a bar shi a garin abin da shi mana an yi makaruhu kenan to gaba ta gaba yace an yubadara aw an yubadira ba'dhum li qada'i dayni sai wani tashin na mutanen yayi gaggawa domin biya masa bashin ka ma'ana kenan sai ya zama shi wannan mutumi da Allah ya masa rasuwa ana bin sa bashi shi kenan me ya kamata a yi ɗan uwa sai su yi ƙoƙari domin a ga an biya wannan bashin na shi wannan mamaci shi kenan sai a tambaya a ce to shin akwai wanda yake bin sa bashi idan akwai shi kenan sai a biya kuma da muka faɗa shi bashin matsalar ta shine wani idan ya zo ya ce yana bi sai ya zama mai laifi a cikin mutane ya ce ni shi saboda baya tsoron Allah mana shi ya mutu ya biya shi bashin sa dan ne ba zai yafe ba wannan haƙoƙi ne na mutane ce mutane aka tilasta musu da su yafe ba aka tilasta musu to kuma an kwatar musu ne ta ƙarfi da yaji ko da aka ce idan mutum ya zo ya ce yana bin bashi kamata ya gina masa a ga cewa ya yi ƙoƙarin kubutar da shi mamacin kenan yasa ya bayyana musamman in bashin mutumin da yake bin bashin idan ba mawadaci ba ne in ba mawadaci ba ne kuma ga yana buƙatar kuɗi to shi ne yake to walau a ta alaihi ko da a ce gabaki ɗaya dukiyar ta za ta tafi akan bashi ke walau a ta alaihi kullum ko da a ce dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a ce ya ban naira goma kuma naira goma ake bin bashi ba komai in lam kulla lahu malum in ya zama ba shi da dukiyar fa ala dawlati ya waje ba akan gwamnati shine sai a ɗauka daga baitul maliki kenan an tu'addiya anhu ta biya masa in na gari da fi qaba'i in ya zama yayi iya kokarin sa wajen biya amma Allah bai hore masa ba fa in lam taf'al idan kuma gwamnati bata ce za ta biya ba wa tatawwa bi dalika ba'dhum wasu daga cikin mutanen suka ce sun dauki nauyi za su biya dan Allah zaza hakan ba ya halatta wa fi dalika ahadith akwai hadisi a cikin haka ma'ana kenan kun ga anan abin da yake nuna mana lalle kar a bai shi a biya masa baki a biya bashi kuma an tashi biyan bashi na ya za a yi ce an yi mubadira a yi gaggawa a yi kokari a yi mubadara wajen biyan wannan bashi shine ce an yi mubadira ba abuhun da kaza idan yi na biyu to wani hadisi ne a cikin wanda suke magana akan wannan cewa wani zai iya ɗauke wa wani shine sai ce al'awwal hadisi na farko an sa'ad bin al an karɓo daga sa'ad dan aswal radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace anna akhahu haƙiƙa ɗan uwansa mata Allah yayi masa rasuwa wa taraka 300 dirhamin ya bar dirhami uku wa taraka iyalan kuma ya bar iyali ya bar mutane wanda suke karkashin sa ga sunan waɗanda su ne magada ƙala to kenan sai ya ce a aradtu an ha ala iyali sai na nufin su wannan iyalin nasu ahalinta mm, ba su wannan dukiyar qala yace to fa qala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni inna akhaka hakika dan uwanka mahbusun bidaini abin tsarewa ne da bashin nan da ake da yake kansa wanda ake bin sa fadhhab ka je faqdi anhu ka je ka biya maka wannan bashin da yake kansa ana bashin kenan zai tsare shi da barin ya je ya samu ni'imomin da ubangiji ya tani ko da ka in kana so ya maza maza ya samu ni'ima a lokacin da dan uwanka Allah ya masa rasuwa sai kai maza maza domin zuwa ka biya masa wannan bashin naka yace to fa zahabtu fa qadaytu anhu sai na tafi na biya masa thumma ji'tu sannan na dawo qultu nake ya rasulallah ya ma'aikin Allah qad qadaytu anhu illa dinaraini yace hakika na biya masa bashi in da dinari biyu idda'atuhuma imra'atun wata mata ce ta yi da'awar cewa tana bin sa bashi wata mata ce ta zo ta ce tana bin sa walai ta laha bayyana amma kuma ba ta da shaida akan haka ba ta da wani hujja ba ta da wani dalili da za ka gabatar akan cewa lallai tana bin sa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a'tiha fa innaha muhibba? ka ba ta hakika ita mai gaskiya ce wa fi riwayatin fa innaha sadiqa akwai riwayar cewa hakika ita gaskiya ta faɗa ma'ana dai manzon Allah ya ce a ba ta abinda ta faɗa gaskiya ne ya ba ta wannan abu na kan ɗan uwansa kamar da ina suna ganin taɓa faɗa in mutum ma ya zo ya ce yana bin mamaci ba shi a ba shi ko da bai kawo hujjar ba in yana ji kun ga an kubutar da mamaci idan baya zai kuma shi kenan ya ci daga dukiyar marayu in innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma yakuluna madha ita suke ci ko mun na da suna cin mutane a cikin cikin kenan sai ya je ya kuma za a zo lokacin da zai zama ba dinare ba dirhamin shi kenan sai ya biya mutane daga cikin ladan ko a ɗauki zanibin mutane a baki saboda haka to anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mata a baki akhrajahu ibn majah al-imam ibn majah ya tsada wannan hadisi wa ahmad da imam ahmad wal bayhaqi da imam bayhaqi wa ahadu isnadaihi sahihun ɗaya daga cikin isnadansa ingantaccen isnadi wal akhar ɗayan kuma مثل إسناد ابن ماجه قتل في إسناد ابن ماجه وصححه الموسيري في الزوائد الإمام البوصيري عند جاءت في الزوائد وسياق الحديث يا يأتي حديث كما والرواية الثانية لكما رواية تبي للبيهقي قد الإمام البيهقي يبصر وهي بهتا والزيادات كما قال لأحمد في رواية الإمام محمد يبصر في أواخر رواية تبي أكد لوقت يعني idan muka tashi sai mu tashi hadisi na biyu eh, in mun gama mun manta abin da muka yi za mu iya ɗauko na farkon mu yi bayanin sa sai mu tashi eh, alhamdulillah dama lokacin yayi malam baka sanar da mu zai